me na ce me dan bim dan kasa yaya wai me ne kai dan bim me suka yi ne dan bim suka yi dan kasa ke kina ji dan bim ko dan bim kin san me yan bim suka yi wayo Allah na dan bim wai me suka yi wai me suka yi dan bim ƙasa. Ɗan ƙasa. Ɗan ƙasa. Wai mene ne? What? Ki bari yanzu da FM. Na ce ki bari yanzu ki bari mana ni Na ce FM ke ba Kina ji na ai. Ɗan eh. fim ko? Wallahi tallahi ɗan fim. Ɗan fim. Ɗan fim. Ɗan ƙasa. Ɗan ƙasa. Wai me Ke ba na. Kina so ki ji me suka yi? Eh, What? Yan jarida. Eh. Kin san me FM suka yi? wayo Allah na rike kina ji ai dan kasa dan dan dan me suka yi dan kasa wai me MP me suka yi dan kasa me MP me suka wato wato wato ya jarida eh wato dan fim eh me suka yi MP dan fim me dan fim din ne dan fim dan drama yan wasan kwaikwayo wayo Allah